Hare-haren ta'addanci da ayyukan 'yan fashi da makami wani abu ne da ya zama ruwan dare a yankin Lifta ko Gurma a 'yan watannin nan, domin akwai wuya a shafa mako guda ko kwanaki goma ba tare da masu irin waɗannan ayyuka sun afkawa jami'an tsaro ba, ko kuma talakawa a kan hanyarsu ta zuwa Bulaguro, daga Nijar zuwa Burkina Faso ko daga Mali zuwa Nijar ratsawa ta Burkina Faso. Sabilin haka hukumomin sojan kasashen uku suka taru a yamai don zakulo hanyoyin murkushe waɗannan ayyuka da galibi ke da nasaba da masu safarar miyagun ƙwayoyi da fataucin makamai. da yake jawabi a madadin babban kwamandan rundunar mayakan Nijar mataimakin kwamandan Kanal Ahmed Mohammed ya buƙaci hausoshin da ke halartar wannan taro su duba hanyoyin kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen ko gurma mai alhakin tabbatar da tsaro a kan iyakokin Nijar Burkina Faso da Mali kwatankwacin ta yankin tafkin Chadi mai yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Tuni dai jama'a suka fara tofa albarkacin baki akan yunkurin kafa wannan runduna. alasan musa usa ne a kungiyar direbobi lalle wannan matakin ya katsa aka yi tsakani da allah eh, sai in ce watakila shi na barta wani abu me yasa in ce muku watakila shi na barta wani abu saboda matsalolin da ke da kwai cikin kasar nan kowa ya san su waɗannan mutane masu irin wannan aibe-aiben aiki an san ko su wane ne saboda shi da kanshi minista na cikin gida da owo da baki ya ce wata kabila ce wadda wadda an san ta yayin kiran su jawo ce su ne ce na wannan matsala wannan mutane wannan wajen suke cikin Nijar kowa ya san wajen da suke cikin azawa cikin gana suke azawa ba hone ta ba dan saboda ka ketar mali ka kai ikarfan ikarfan da diga ta sako da mai talakiyar numar suna wannan gurin mutane ne wanda suke tana a cikin kasar nan ta kurfai zuwa zanen magandan nan kwa don ka cikin azawa cikin wannan mutane suke amma in sun ce za su yi da wata runduna mai kula da irin wannan abun to sa an ɗauki takatsatsa. Shi ma Amadu Tijani Alhaji Anis wani ɗan jarida mai bin diddigin al'amuran tsaro ya yaba da wannan mataki da ƙasashen lifta ko gurma ke shirin ɗauka. Muna ganin insha Allah wannan runduma za ta yi aiki fiye da yadda ake tsammani balle ma in suna faturi da yawa suna zagaya kwarai ba kan hanyoyi tunda babban matsalai bisa hanyoyi ne ma cikin burkina daga fada zauwa eh, kancare akwai lokacin da in ka zo sai dai ka kwana fada baka iya kama hanya saboda tsoron kar a tare ka ko kuma sai motoci sun tattaru sun tattaru sun zama da yawa a yi escort huce nan ma akwai hatsari tun da in ba tare da 'yan sanda ba ake yi akwai hatsari. kanal ahmed muhammad ya kuma buƙaci hafsoshin waɗannan ƙasashe su nazarci hanyoyin da za su taimaka a samu kyaukyawar fahimta tsakanin dakarun waɗannan ƙasashe uku a fagen daga da kuma yadda ya kamata rundunar lipta ko gurma ta samu tallafi daga ƙasashe da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a bakan hulɗa domin cin nasarar gurin da aka sa gaba na murkushe 'yan fashi da 'yan ta'adda da masu safarar makamai da miyagun kwayoyi Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.